bismillahir rahmanir rahim tsoro ne ko so kashi na hamsin da bakwai kai tsaye juya da ita falon hajja inna suna shiga sai ya kamo hannun yusuf tare da sa mishi hannun zara cikin nasa cikin sanyi da tausayi ya kalle su tare da cewa alhamdulillah yusuf yau dai ga zara a matsayin matarka ta sannan allah ya baka ikon rike ta da haƙurin zama da ita ke kuwa zara ga hamma yusuf ɗinku a matsayin mijinki ki yi biyayya a gare sa in har kina son faranta min rai Allah ya baku zaman lafiya da zuriya ta gari dukkanin biyu babu wanda ya nemi shawararsa na yanke hukunci ne don ra'ayin kaina na ɗaura muku aure kuma ku dukanku ina da zata za ku yi min da'a ku yi na'am da matakin da na ɗauka a kanku ina fatan hakan ya zama sanadin ƙarshen baƙin cikin ku ina fatan ku yi haƙuri da rashin aryan kada ku yi ta zubta mashi hawaye ku yi fata da dar Allah ya baku wani ɗan da zai maye muku gurbin nagartarsa ku sani Allah da ya ba mu shi ya fi mu san shi shi da ya rasu bai yi gaggawa ba haka zalika mu ma da muke raye ba mu yi jinkiri ba za mu amsa kiran mahalicinmu a kowane lokacin don haka ku yi haƙuri yusuf ka ɗauki matarka ku tafi gidanka sai ya kuma saki hannayensa da ya haɗe wuri ɗaya tare da juyawa hanyar fita ya ce allah ya yi wa rayuwar ku albarka yana faɗa hakan ya juya ya fita ƙofar gida inda ake karɓar gaisuwar makokin inda abba afan aryan babba malam jabir jafar ibrahim Malliman Baffa Jangirde, Bashir ɗan lima abokin Yusuf, tare da onkul Sani kanan Anti Maryam, Anti Amarya, dan ta kira ta ta shaida musu. Suke zaune nan suka shaida, aka ci gaba da amsar gaisuwar. Cikin gida kuwa mama da Hajja Inna duk suna falon mama, inda tun makota suna shigowa domin kowa ya ji rasuwar tana ratsa shi. Amma Yusuf da Zara kuwa tun da dadi ya fita, Zara ta saki wani marayan kuka mai ban tausayi. Shi kuwa Amma Yusuf sarkin haƙuri sai idanunsa ne ya limshe yayin da tuni hawayen ciki suka samu damar sauka lips ɗinsa ya haɗe duka biyu ya taune su kana ya ƙasa babbar yatsar kafarsa yana danne mai banta yana jin kukan zara na cika mashi kunne so yake mata ta'aziyar rashin gudan jininta domin ya san duk yadda yake ji a ransa fin haka take ji a matsayinta na uwa ita kuwa zara kukan abu da yawa take yi ga rashin ɗanta ga auren bazata wanda bata san matsayinta a wurin wanda aka aura mata ba ga rabuwa da gida da mama sai ta kuma saki wani irin nakasasshen kukan da ya sa yusuf jiyowa ya kalle ta anisha ya sa a hankali ya rumtse hannunta da ke cikin nasa idan ya kara zuba mata ganin ga baki ɗaya fuskarta ta kumbura ta yi jazar hatta lips nata sun haye sama idanunta ma duk sun kumbura cikin farin ya yi jazar uwa uba ga jikinta da ya tsananin zafi alamar zazzaɓi mai zafi cikin sanyi ya sa hannun shi duka biyu ya rantse tafin hannun nata ya sarshi manuniya ya saka a cikin tafin hannun nata yana murzawa a hankali cikin salarar rashi kana ya dan matso da kafarsa kusa da ita tare da sa tafin kafarsa a kan rufar kafarta yana dan dagawa yana dan bubbuga saman kafar tata a hankali alamar rarrashi da kuma tausayawa cikin kukanta ta kallo ta jiyo ta kalle shi jin abin da yake mata gashi ya matso ta har cinyarsa yana gogar ta cinyar kwayar idanun shi ya jujjuya mata alamar ta shiru kana ya matse hannunta ita kuwa ganin kamannin aryan a fili akan fuskarsa sai kawai ta sunkuyar da kai tare da rushiya da kuka ƙara riko hannunta yi cikin tausayawa ya ɗago hannunta da nashi da ke sarƙafe da juna kan fuskarsa ya manna tafan hannunta da ke manne da nashi ya fara goge hawayensa da ke bin fuskarsa da bayan hannunta ido ta zuba mashi cikin tausayawa kanta da rayuwarsa sai kawai ta manna kanta a gefen kafaɗar shi ta ci gaba da kuka shi kuwa yana mai ci gaba da rarashinta da mata body language ɗinsa a ƙofar gida kuwa ganin magariba ta gabato ya sa m jabir miƙewa tare da kallon Alfan da aryan kan ya kalli jafar cikin sanyi ce mu je cikin gida mu gaisa da su mama za mu wuce gida to jafar ya ce tare da yi musu jagora Palo mama suka fara zuwa suka yi mata ta'aziyya kana suka wuce falo hajja inna don ta shaida musu da nata salama suka yi kusan sau biyu amma babu amsa sai shekar kukan zara da suke ji sai da jafar ya kuma sallama a karo na uku sannan hamma yusuf ya buɗe baki a hankali ya amsa jan amsa masa ne ya sa suka shiga ganin suna da yawa ne ya sa zara ta yi saurin janye kanta da kiciniyar zami hannunta daga nasa amma ina ta kasa saboda gyara rukon maye kana ya ɗan kalle ta gefen ido tare da tattaɓa ƙafarta da tashi alamar ta nutsu hakan ya sa dole ta nutsu tare da sunkar da kanta yan jabiru kuwa cikin tausaya musu ya amsa gaisuwar da yusuf ya masa kana ya ce allah ya ji kan aryan ya sa ya huta ku kuma allah ya baku madadinsa cikin sanyin murya can ƙasa hamar yusuf ya amsa da amin amin kan lips ɗin shi a nan babba kuwa ya gaza magana sai hawaye yake ta zutta a fanni karfin halin kallon zara murya a sanye ya ce kanwata ki yi haƙuri ki bar kukan nan haka ki mishi addu'a fatan mu Allah ya baku wani madadinsa Allah ya ji kansa kai ta gyaɗa mashi alamar gamsuwa kana ta ce amin shuku abiyan murya na rawa ya kalli yusuf tare da cewa allah ya ji kansa da rahama ya sa ya huta murya can ƙasa yusuf ya ce amin amin ma yaran sai kuma duk suka fashe da kuka mai sanya tausayin yusuf yana ratsa zuciyar aryan shi yasa ya yunkura ya fita yana zubta hawaye kana fan da jafar suka ba bayansa yan jabir kuwa cikin nutsuwa ya kalli yusuf tare da cewa ka yi ƙoƙari ka taushe zuciyarka ta hakan ne za ka taushi ta zuciyar dole ka zame mata garkuwa har zuwa lokacin da mantuwa za ta danne zafin da ke cikin zuciyarta dadi ya ce ku fice ku tafi gidanku kai ya jinjina tare da motsa baki alamar zai yi magana don ya san yan jabir ba shi son wannan ɗabi'a nashi na body language murya can ƙasa ya ce na gode malam kai min godiya wani dadi sai ya kuma ƙara rimtsi hannunta jin ta saki shashshika. shi ko yan jabir sallama ya masu, sannan ya fita bayan ya fita ne ya sallama su abba don lokacin sallah na ta karatowa kuma shine limamin masallacin fadar jihar so shi yasan ya yake sauri ya tafi bayan ya tafi ne dadi ya cikin gida daga tsakiyar gidan ya tsaya kana ya daddaga murya ya ce yusuf yusuf fito ku tafi daga cikin falo ya amsa tare da miƙewa tsaye kana ya jawo hannun zara yana gaba tana biye da shi suka fito suna zuwa tsakiyar gida sai ta ratsa ta ɗin maman yusuf da sauri dadi ya ce ina kuma zaki je cikin ruwan murya ta ce wurin mama zan je kai ya jujjuya mata alamar a'a sannan ya nuna mata hanyar fita tare da cewa wuce ki ba mijinki cikin sanyin jiki ta karo hawa yana zuba ta ce please daddy a bar ni mana in zauna kusa da mama Kau da kansa ya dan tausayinta da ya ji tamkar ya tasa ta a gaba ya yi ta kuka to amma ya zai yi dole ya neman mata mafita ya san tabbas in tana gaban mama za ta fi sakewa to amma dole ta bi mijinta cikin ɗaga sauti ya ce na ce ki bi mijinki ko kai ta sunkuri hawaye na zuba kana ta je gefen hama yusuf din, ta tsaya ita kuwa maman yusuf tun maganar dadi na farko ita ma ta sako hijabinta kana ta fito tsakar gidan bata kalli inda dadi yake ba ta bayan yusuf da zara cikin mamaki dadi ya biyo bayan su tare da cewa maman yusuf ina kuma zaki je ba tare da ta jiyo ba ta ce zan baɗa na tunda dama abbansa ya ce duk ran da ya sa kafa ya shigo gidan nan a bakin aure na to yau sanadin rasuwar Ariel ya shigo da shi shi yasa zan bi shi shi da matarsa na san za su riƙe ni iya rai da mutuwa cikin mamaki suka kalli abba da yake tsaye gefen motarsa da suka raba don wucewa bai kalli kowa ba bai kuma ce komai ba sai kawai ya sa hannun shi ya kamo na maman yusuf kana ya juya da ita cikin gida shi kuwa dadi murmushi tare da cewa su yusuf ku tafi haka suka juya suka tafi bayan sun isa daugire yana shiga cikin gidan ana kiran sallar magrib bakin ya yi kana ya juyo a hankali ya zuba mata ido ganin har yanzu hawaye take zubta cikin wani irin sanyin jiki ya rankwafo kan kujerar da take jikin shi ya saita a kan kunnenta ido ya limtse tare da sanya hannunsa ya kamo nata murya can ƙasan makoshi ya ce in Allah ya jarabce ki da abu kowane iri ne walau daɗi ko akasinsa kamar yadda ya jarabce mu a yanzu godiya za mu yi gare shi mu karɓi mu da hannu biyu mu imani a cikin lamarin mu yi haƙuri domin Allah shi ya ba mu aryan kuma shi ya fi mu sansa kuma shi ya ɗauke sa gare mu a lokacin da ya so ki yi haƙuri ki daina zubda mishi hawayenki a matsayin ki na uwa ki shiga cikin gida ki yi alwala ki sallah ki mishi addu'a shine kaɗai gatan da zaki wa aryan dan Allah ki bar kukan na haka kin ji cikin ki zafi alamar zazzabi cikin sauke numfashi da rimtsa ido ta janye hannunta kana ta sa hannu ta buɗe marfin motar ta fita fitowa ya shi ma kana ya mata jagora zuwa cikin gida kai tsaye har bedroom ɗin da suka kwana shi da aryan jiya ya kai ta kana ya juya ya fita ita kuma batrum ta shige kana ta alwala sannan ta zo ta tsaya kan kafet ɗin da ke tsakiyar ɗakin ta kabbar ta sallah shi kuwa Ahmad Yusuf daga nan cikin falo ya bi wani ɗan kwardo tafiya kaɗan yi sai shi ya buɗe wata ƙofa mai azabar kyau cikin wani tamfatsetsen falo ya ratsa wanda ya sha kayan ƙawa na jin daɗin rayuwa komai na cikin falon white and red kalo ne sai ɗan ratsin pink color a cikin white ɗin kama daga sofas ɗin da labulayen kafet da labulayen kafet ɗin har fentin kusan haka yake kama daga tiles saman ɗakinsa can gefen kuma dama wani ƙayataccen dani area ne wanda aka ɗan raba shi da tsakiyar falo da step guda hudu sai wasu irin ziraren igiyoyi masu sheƙin ruwan gare-gare wanda suka kasance labulan wurin sai kuma dining table mai azabar kyau kana daga gefen sakuwa, ga washin hand baby sai ɗaya kusurwa kuma da yake manne da irin fridge ɗin nan mai marfin glasses wanda yake da ɗan tsawo a gefen gefensa kuwa wani ɗan show glass ne mai ɗauke da cups kala da iri can cikin falo kuwa kayan kallo ne na zamani wanda sai masu hannu da shuni shiru falon babu motsin komai illa hasken da ya kunna gefen ginin ya ratsa inda ya je gefen ac remote ɗin ac ya ɗan zaro daga ma'ajiyarsa kana ya kunna ac sannan ya mai da shi a wurin zamansa a hankali yake taku tamkar mara laka a jikinsa ido ya lumshe jin sanyin ac ya fara ratsa sa kana yana jin sanyin tiles din na ratsa tattausar fatar kafarsa still wani dan gajeren kwardo ya ratsa kana ya buɗe wata kofar sai gashi cikin wani bedroom wanda za a iya mashi inkiya da aljannar duniya gado ne shimfiɗe a cikin ɗakin wanda tamkar zai motsi ya ɗauki wani mai kwanci a kansa saboda tsabar kyau da gyara da ya sha komai na ciki irin na falon ne akalla hatta bedsheet da blanket da ke kan gadon kai tsaye ba firin wanda ya kai girman ɗaki komai na buƙatar mutum akwai a ciki a can ɗaya sashin kuwa wata durowa ce madaidaiciya wacce take cike makil da kaya kama daga rigunan wanka towel boxes base tirikwata sai ɗaya sashin kuma wanda turaruka ne kala-kala masu sanyin ƙamshi jiki a mace ya zira ƙafafunsa a cikin wasu tattausan takalma kana ya wuce ɗakin cikin bathroom ɗin uzurin shi na 3 minutes kana yi alwala sannan ya fito gaban miran sai ya inda wasu turaruka ke jere biyu daga cikin fesa kana ya je gaban durowarsa zare rigar jikin jikinsa sannan ya ɗauko jallabiya farakal ya zira ba tare da ya cire dogon wandon shaddar da ke jikinsa ba yar hular ta baka ji hadisi dinsa ya ɗauko ya kifa a kan sumar kansa kana ya zari jallabiyar da ke kan durowar miro sannan ya juya ya fita madadin ya bi ta inda ya shigo madadin ya bi ta inda ya shigo sai na ga ya buɗe wata babbar kofa wacce kai tsaye ta sada shi da wani dan fili mai matukar kyau wanda ya fi kama da lambu ta cikin nan din ya kuma bi wata hanya sai gashi a farfajiyar gidan inda kai tsaye masallaci na ba inda ya ja mai gadinsa da mai mishi girkin nan suka yi sallah kana ya zauna a wurin ya ta karatu har sai da lokacin isha'iye sannan ya sake jan su jam'i suka yi sallah bayan sun idar sun fito kenan sai ga jafar kuwa ya iso bude mashi gate aka yi kana ya shigo ganin hamma yusuf din a wurin ne ya sa shi fitowa da sauri kulolin da ke baya bude ya dauko kana ya matso inda yake har za su yi cikin gida mai gadin ya dan matso tare da cewa jafar yau ina abokin baka kawo mana shi ba jiyowa jafar ya cikin sanyi ya kalli mai gadin kana ya ce allah sarki ai adon ya rasa ɗazu da yamma cikin tsoro mai gadin ya zaro ido tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar rai bakon duniya allah sarki yaro mai hankali kada mai gadi kuwa shi ma rasuwar adan ta girgiza shi dan a cikin kwanakin da suka yi a tare dinnan yaron ya shiga ransa matsowa suka yi kusa da ubangidan nasu suka yi mashi ta'aziya kana suka yi cikin sari ɗansu shi kuwa jafar bin bayan hamma yusuf ɗin yi har falon shi cikin sanyi ya ce hamma yusuf ga abinci a ta ta ce in kama muku cikin sanyi ya kalli jafar tare da ciya ka je gidanta ne ko dai ta je da suwar aryan ta je gida ne ajiye kulolin yayi a gabansa kana ya ce a'a ibrahim ne ya gaya mata a waya so kuna fita ita da amira duk sun zo su ne ma suka yi abincin dare Shi ne ta ce in kama muku ta ce kuma tana ta kiranka baka ɗagawa Zaro ko ta ma bar wayarta a gida kai sun koyar tare da cewa wayata tana cikin mota ɗayar kuma tana gida dama na bawa aryan ita ga karamar kuma tana can ɗakin cikin jin tausayin shi jafar ya ce to hamma in je in ɗauko muku mana kai ya ji tuya mashi alamar a'a kana ya turo mashi kulolin tare da cewa ɗauki abincin ka kai mata ka nuna mata inda kicin yake to ya ce kana ya zari kulolin ta inda yusuf ya shiga shi ma ta nan ya biya shiga ya nufi sa'id din da zara take a kan dining table din falo ya ajiye kulolin kana ya shigo tsakiyar falo kan sofa ya zauna tare da ɗan ɗaga murya ya kira zara ita kuwa zara tunda ta idar da sallar isha'i tana zaune a bisa kafet ɗin tana karatun ƙur'ani zuwa yanzu murya ta risa shi sai dai hawaye shi yasa jafar bai ji tana amsa mishi kiran da yake mata ba jin yana ta kiranta ne yasa ta miƙe ta fito falo cikin sanyi ta zauna gefensa murya a dasashe ta ce ya jafar ina amsawa ba baka ji bane sai ta kuma sa hannu ta share hawayenta shi kuwa jafar zaman shi gyara cikin girma da kaifin basira ya gyara murya tare da ciya zara kuka me kike ne har yanzu kukan allah ya karbi rayuwar aryan ko kukan gatan da mahaifin me miki ko kukan rabuwa da mutanen gida kike yi mutanen da in ban da mama babu mai tausaya miki cikin sanyi ta girgiza mashi kai tare da cewa ya jakar ni ma ina son in bar kuka to amma in na rufe na sai aryan nake gani kuma ya Jafar dadi bai fa tambaye mu ba mu kawai yasa aka ɗaura aure yanzu shi hamma yusuf ce masu yayi zai aura ko yana so na mutumin da ko magana baya mu ba gara zama ya kana ya ce kina tuhumar dadi ne da ya muku ba daidai ba kai ta jujjuya alamar a'a shi kuwa ci gaba da cewa zara ke daji yayi wa gata wallahi rufin asiri ya mamaki maki Zamanki a gida me yake haifar maki ban da bakin ciki ina fasa ne da abin da ummi na ke miki haka ma an ce da hajja inna zara ki rike auren ki ki rufa wa kanki asiri ban ce Ahmad Yusuf yana son ki ba kuma ba zan ce yana kin ki ba lokaci ne zai nuna haka kuma batun magana kin fasan shi Ahmad Yusuf tun fil azal haka yake sa ce bai da yawan magana ko mamansa za ta ga suna magana sai ta magana biyar ya ba ta amsa biyu uku daga ciki kuma ya amsa daga ban jikinsa musamman kan shi shi fa Ahmad Yusuf komai na jikinsa fa zai magana da shi kama daga baki ido hanci kai hannu kafarsa kai har da kafadansa sama, haka Allah ya yi sa ya fi yawan body language akan maganar fatan baki so duk lokacin da kike tare da shi dole ki zama mai lura da motsinsa domin zai amsa miki dukkan maganar ki da jikinsa ko ma ya miki magana da jikin shi cikin zubda hawaye ta ce ya Jafar ai yana magana da Aryan kam kai ya jinjina mata tare da ciya wani lokacin ba wani lokacin kuma su yi ta magana da jikinsu don shi ma aryan yana da ɗabi'un hamma yusuf shin kin mance a gabanki yake koya wa aryan magana da gidansa kai ta jinjina kana ta ce don allah ya jafar a kamun sharifa mu zauna tare miƙewa ya tare da cewa abakar ya hana ya ce kada a baku ko tsuntsu a bar ku kaɗai in kun ga da hali ku saki ranku in kin ga za ki tabbata kina kuka kuka sai ki ta yi sun koyar da kai ta cikin zub da kwalla shi kuwa jafar Kobar da za ta sada ta da kicin ya buɗe kana ya ce mata in tana da uzuri ga kicin ga kuma abinci ya koma mata sannan ya dawo ya zauna ya rinka yi mata nasiha mai ratsa jiki tare da nuna mata mutuwar aryan hutu ne a gare sa tunda ya tafi tun yana yaro bai da zanaban komai a kansa kana yaro ne da ya alkairai da halin nagari ya kara da ce mata irin su aryan su ne ɗaliban annabi ibrahim hannu ta sa tana share hawayen kana tana sauki a cikin zuciya haka da ya mata nasiha da tunasarwa har sai da ya ga tasa kiranta kaɗan ya fita to masu saurari a nan za mu dakata